Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. To kamar yadda aka saba ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. Mukaddashin shugaban Najeriya Yemi Oshibajo ya kaddamar da kamfanin casar shinkafa na zamani a jihar Kebbi. Ita ko shugabar hada-hadar kasuwanci ta teku shiyar Kano Katsina da Jigawa Karimatu Usman ta gana da 'yan kasuwa a dutse don cin gajiyar hukumar. Nigerian Shippers Council muna da abin da ake kira portal za su iya kai kara kan wannan portal din. Cikin awa 24 an ji karar su kuma ana bincike a ga ne za a iya yi a taimaka musu. Rasuwar tsohon mataimakin gwamnan Bauchi Garba Gadi ta girgiza jama'a saboda tuno kin amincewarsa ta sauya sheka bayan gwamna Yuguda ya koma PDP wanda hakan ya sanya shi rasa kujera sai da ya shiga kotu. Kaftin Balaji birin jigon siyasar yankin ne. Rashi ne babba a ƙasa gaba ɗaya. Mutumin kirki mai son bin ka'ida duk abin da yake yi yana son abin ka'ida kuma yana bin ka'ida. Ana tsammanin dawar shugaba Buhari Najeriya bayan dawar uwar gidansa daga London. Sama da mutum dubu biyu suka mutu sakamakon hatsarin mota a tsawon wata shida a Najeriya, cewar hukumar kididdiga Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To bari mu nufi zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne mai martaba sarkin Bauchi Alhaji Ruwanu Suleiman Adamu da shugaban ƙananan ƙabilun arewacin Najeriya Mr. Mark Amani ga mai martaba sarkin Bauchi. Ina kira ga dukkan al'umma mu zauna lafiya mu yi ta'addu'a Allah ba mu lafiya da zama lafiya. da kuma karuwan arziki mai albarka duk abin da ka san shi ya yayu sai ana zaune lafiya zaman lafiya dai shine komai addini ba ka yanzu sai da zaman lafiya wani ci gaba ba ya samu ma sai da zaman lafiya kuma wato musabbabin abin da ke danu ba nan ba a dukkan najeriya gaba da shine kowa na ganin shi wani ne na gadara in ka kama yaro da ka hukunta shi dan ce ka cire shi in baka cire shi ba zan iya sa a cire kayan da kake to babban matsalar mu kenan kowa yana ganin ya fi ƙarfin doka na sha faɗan wannan magana yau inda ce ai in talauci ne ka dubi sauran neighboring state ah, a countries namu ga Niger ga wannan wanda ya kama arziki inda wasu abubuwa. amma suna zaune lafiya saboda me akwai doka ko kaiwa ya ka shiga ai wasu mu da yawa sun fita sun gani da rayuwa ke a can amma ka dawo na jiya sai ga abin ya wani iri saboda na abin da ya ga dama to babban matsalar mu kenan na biyunsa kuma tarbiyya ya lalace iyayen kowa ya kawo da hakkin da allah ya daura masa ba damuwa da komai sai abin da yaro ya fita baka san inda yake kwana ba baka san cin ba baka san sa ba abin da ka damu da shi ya kawo wani abu ya baka ba za ka tambaye shi da ya samu ba a'a abin nan halal ne ya ja kashe wani ne ya yi iskanci mai Allahu alam kai da damuwan ka ya kawo ka samu abin dace to babban matsalar mu kenan abin ya dame ni muna ta tunanin da za a bullo a maganin wannan al'amari yau ka ji an ce sun fita wanda ya sani da wanda bai sani ba babban matsalar amurka a hanya su kashe mutum su tsari mutum no in wanda ya kyauta masa magana ya bari ne ya bari wanda ya iya kuma da Allah ku haɗa mu da su ga me sa tukuna inda aboci ne ko ba ka ba in muka samu muka yi ɗin su aka bar wani abu insha Allah da samu sauƙin al'amarin Allah ya taimake mu kuma kamar da kuka sani muna ta kokari muna ta faɗakarwa a masallatai da sauransu kan maganar iyaye kowa ya san hakkin da Allah ya daura masa maganar tarbiyyar da yara dole ne yaro yana da hakki a kanka mu yi hakuri mu yi kokari mu abin da Allah yake so yadda da shi duk wani maganan tashin hankali da abin da ba daidai ba mai yi kokari mu bar abinda zai kawo mana batanci mu yi kokari mu kiyaye shi to ina ganin muka tsaya kan haka insha Allah kuwa da mu samu rahaman ubangiji da mu kuma samu yaddansa mu duk wani abin da zai kawo fitina Allah zai kawo da shi idan ba zaman lafiya addini ma kansa ba da kai da ya kamata ba gurgudun hali tattalin arziki ba zai bunƙasa ba to ina kira ga al'umma to Allah mu yi ƙoƙari mu zauna lafiya da 'yan uwan mu. mu so juna mu kaunace junan mu kuma a yi ta addu'o'i a duk halin da ka samu kan ka roƙi Allah lafiya da zama lafiya ma wannan hali da muke ciki addu'a ne kawai shi dai sa, Allah tabbatar mun da zama lafiya a wannan ƙasa namu da dukkan duniya ma baki daya Shi ma Mr. Mark Amani ya ce. Assalamu alaikum Aminu Mr. Mark Amani shugaban ƙananan kabilu na arewacin Najeriya har da Abuja. A ah, kiran da nake son in shi ne a gaskiyar magana abin da ke faruwa a arewacin najeriya gaskiyar magana abin kunya ne domin ba mu taɓa tunanin za a waye gari a ce al'ummar arewacin najeriya mun zama haka ba ba mu san menene yasa muka je muka aro al'adun da ba na ba idan a gaskiyar magana kamar yadda na sani a da can duk mutumin da aka ce an ganka da kamannin dan arewacin najeriya ko shakka babu ba karamin martaba mutum yake da shi ba amma a yau an waye gari duk inda ka je da zarar an ganka cewa dama kayi kama da ɗan arewacin najeriya wallahi abin kyama ne gudun da ake ana hango ka daga nesa ku yi tunani da zurfi shi yaya za mu yi domin mu dawo da martaban da kowa ya san mu da shi ina misali kamar ni ma kamar ni ne shin ta yaya zan fito in ce Allah bai kyauta min ba da sa na zama kurama. Domin kowa san cewa al'umman kurama mu dama da masallata da kiristoci da masu bin addinin gargajiya dukanmu don uwan juna ne. Har ta kai a duk lokacin da ake da wata hidima ta koma wani irin bangare ne to mukan zauna mu tsara kanmu yadda za mu ce kanmu da kanmu a matsayin yan uwa sai aka waye gari a yau muka sami kanmu a inda ba shi ba saboda wai addini ya ce kanmu ya rabu to a gaskiya idan ba mu yi tunani mun dawo da hankali wuri guda mu rika biya kanmu gaskiya ba to ne tabbatar mana ko shakka babu ba za mu taɓa samun ci gaba ba ba za mu taɓa samun abin da muke so ba domin ba zai taɓa zuwa inda tashin hankalin ba saboda haka ni ina kira ga yan uwana yan arewacin Najeriya ko ma wani irin addini idan ba za mu yi kajiya kan mu gaskiya ba to ƙarya muke addini ba zai taɓa zama sanadin rarrabuwan kawalin mutane haka mutum zai je ya kashe ɗan uwansa sannan irin zai da ka samu tafiya tsakanin manoma da fulani to laifin ba yana wani wuri ba ne laifin yana wurin dattawan arewacin najeriya kisa a yau ba bala'i ta shiga arewacin najeriya har ba ma kai a arewacin ba ta shiga ta ko'ina yanzu najeriya ta zama tarkon wahala musiba idan da gaske ne dama ake cewa allah ya tsinewa mai tada rigingimu to gaskiyar magana rigindimun da ake ta ake ta fama da shi a arewacin Najeriya to inuwa fa ta riga ta la'anta mu Allah ya tsine mu ya saka tsine mu ya tsine mu ba kuma ni ma kamun na faɗa ba amma haka Allah ya ce saboda haka mu maza mu nemi gafara domin in ba haka ba ya'yanmu jikokinmu wallahi ba za su yafe mana ba. The voice of America. Haka, to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.